c'est un projet qui intervient dans le domaine agropastoral. Le projet projet ne da ke gudanar da ayyukansa a fannin noma da kiwo. Manufarsa shine samar da wani tsari mai rasa uku masu alaka da juna. rashin na ɗaya ya shafi keɓe wani wuri domin samar da cawar dabbobi wadda za a yi amfani da ita wajen ciyar da dabbobin wata cibiya da za a samar musamman domin ganin dabbobin sun hayayyafa. Wannan cibiyar za ta kumshi awaki, a raguna nau'in balami zuwa gaba sai a zaɓi wani nau'in shanu da ake kira gudali. Za a yi amfani da kashin dabbobin domin karfafa kasar da ke cikin cibiyar kiwon dabbobin rashe na uku ya kumshi sarrafa kayan noma akwai cawar gushiya wayar gushiyar za a sarrafa mai da ita domin sayarwa ba sai mun yi amfani da takin zamani domin karfafa kasar mu ba za mu sarrafa taki da kwalfar gushiyar sannan kuma ga kashin dabbobin abin da ya shafi ci gaba mai dorewa da farko muna shirin ɗaukar ma'aikata guda biyar na dindindim da wasu sha biyar na wucin gadi dangane da kiwon lafiya mun gano cewa man gujiya ɗanya yana dauke da wani sinadari mai suna flatoxin da ke haddasa cutar daji ko kansar muna son mu yi amfani da wata dubara ta gargajiya za mu yi koyi da kasar senegal suna amfani da wani nau'in laka da ke janye wannan sinadari ya mayar da shi wani mai daban a halin yanzu muna da hiri mai faɗin sama da eka uku muna da irin shuka na gujiya muna da kuran noma ta shanu muhimmancin wannan taro a waje na shine tattaunawa da juna domin yin musanyar fasaha tare da waɗanda ke gabanmu saboda mu ƙara sani dangane da sana'ar mu era entreprenarial